يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى wannan shine darasi na shida a cikin littafin babban malami Sheikh Usman al-Khamis mai albarka a yayin da muka tsaya ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda ya sama ƴaƴansa sunayen abubakar da umar da usman wanda lokaci ya yi mana halinsa har muke bayani cewa mu a gurin mu suna wani abu ne don haka Allah ta'ala da ya tashi sai ya mu kansa sunaye mafiya kyau ba wai da zimmar na wani na da kyau ba a sunayen Allah maɗaukakin sarki kyawawa ne don haka muka ce saboda suna wani abu ne ma Allah ya hana mu yace mana bi isalisul fusuqu ba'dal iman karkashin wannan ne muka ce akwai mutanen da Allah madaukakin sarki shi ya sa musu suna ma tun kafin su zo duniya muka ba da misali da annabi ya haya alaihi salatu wassalam cewa Allah subhanahu wata'ala saboda muhimmancin suna shi ya sa masa suna har yace ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya babu wani a duniya da ya taɓa sa suna ɗansa ya haya kafin wannan ya hayan naka sannan haka lokacin da mala'iku suka je wajen annabi ibrahim la'alla ya ce wa laƙad ja'at rusuluna ibrahim a bushra qali salam qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydihum la ilaihi na nakirahum wa awdasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق لك wannan bisharar da aka yi mata cewa za ta haifi za ishaqa daga Allah ne wa min wara'i ishaqa yaqub da annabi ishaq da annabi yaqub duka Allah madaukakin sarki shi ya sa musu ainihin wato sunaye da kansu tun kafin masu su duniya Allah ta'ala ya ambaci ainihin wato wannan sunan sannan haka na na Maryamu da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya mariya mankunan tilin rabbaki wasu diriwar ka'i ma'ar raki'in zalika min an ba ilgaibi nuhuni ire wa makunta a ah, ladaihin izi yi rikuna a kalamuhun ayyukun ya kufu da mariya wa makunta ladaihin izi ya wato har inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wa idu ƙalashin mala'ikasi ya mariya mu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu isa bin maryam annabi isa ne allah maɗaukakin sarki ya sa masa suna tun ma kafin annabi isa ya zo duniya allah maɗaukakin sarki ya yi mata bishara haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo duniya allah ya ce ya ce min bari muhu ahmad da haka saboda muhimmancin ainihin wato suna da yake da shi da haka suna wani abu ne da haka inda da gaske suke son ali bin abi talib suke yi to yana da ƴaƴa abubakar da umar da usman hassan ma ka husaini haka wani abu da yake ba mutane mamaki musamman in sun fara bahasi da karatu da bincike suke ganowa shine ali bin abi talib ya bar duniya yana da ƴaƴa sun kusan kai talatin amma gurin masu aƙida shi'a ba ka jin ƴaƴan ali bin abi talib in ba mutum biyu ba su ne hassan da hussain allah ya ƙara musu yadda wannan wannan cin amana ne ta ilimi da kokarin kuma dole sai an kunna wutar fitina cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganan da muka faɗa na auren na na Fatima da kuma a na tsallake wani abu a baya shine Aliyu ya zawuji ibnatahu ummu kusum bintu Fatima Aliyu ya aurawa da yadda na na Fatima ta haifa ita ce ummu Kulsum ala arba'i wato umar bin khattab radiyallahu jami'an ya dauki yashi wacce na na fatima ta haifa ummu kursum ya umar dan khattab mu a musulunci abinda muka sani Allah ta'ala ya ce wala tankihu lil mushrikati hatta yu'minna su ma madan Allah ta'ala ya ce wala tankihu lil mushrikina hatta yu'minu kada su auri maza mushrikai sai sun imani mata aka ce kada a sa'auri maza ka sa'auri mata mata ka sa'auri maza Ali bin Abi Talib da ya dauki shi ya ba na Umar dole shi a anan gurin su nemo abubuwa ɗan biyu ko dai su yadda cewa musuluncin Umar da kirkinsa da nagartarsa da salaha sai ta sa ya iya ɗaukar ƴarsa ta cikinsa ya ba sai na Umar idan ko ba su yadda ba dan annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawjuhu ko su yadda addinin Umar da ɗabi'ar sa mai ita ta cancanci Ali bin Abi Talib ya ɗauki aure ya ba shi idan kuma a'a shi'a sun ce ya tabbata cewa Ali bin Abi Talib wato Umar suna kallon shi da cewa kafiri ne to wani kuma uzuri da mafuta za su neman ma Ali bin Abi Talib a gaban Allah na daukar yashi ya ba wanda ba musulmi ba akwai wata maslaha da ta yadda a duniya kana musulmi ka iya ɗaukar ƙirka ka ba wanda ba musulmi ba babu ita shi sa idan aka takura su wani sai ya ce ƙarya ne ba a yi haka ba wani in ka maɗa mai ce to iya eh, yadda an yi auren amma idan dare ya yi umar ba da ita ce kwanciya ba akan ɗauko jaka a ajiye ne ita a ɗauke ta agwal duk wannan ƙarya banza ce tatsuniya ce kawai wannan shine abin da ya ainihin wato tabbata Allah ta'ala ya shirye da mu wannan yana cikin furu'ul kafi kitabun nikah babin cewa Ali ya dauki yarsa ta cikin sa ya ba sai na Umar babu tazwij ummu kursum a mujalladi na biyar shafi na 346 da kuma furu'ul kafi kitabut talaq al almutawaffa anha zawjuha a sha mujalladi na shida shafi na 121 sannan al baihaqi a cikin sunan al-kubra ya kawo a mujalladi na bakwai shafi na 63 sannan kuma da musannam na abdulrazak a mujallari na shida shafi na 163 wannan kusan ittifaƙi ne tsakanin ɓangarori guda biyu suna da shi a cewa ya tabbata ali bin abi talib ya ɗauki yadda na na fatima ta haifa jinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sai na umar aure saboda sai na umar mutumin kirki ne yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau mu a gurin mu ali bin abi talib babu yadda za a yi mutumin da ya tabbata ba musulmi ba ne ali ya ɗauki ashi ya ba shi aure mu muna kyauta zaton cewa ya tabbatar ya yadda cewa umar musulmi ne shi yasa ya ɗauki auren ashi ya bayar ba kamar yadda su suke ainihin wato faɗa ba Allah ta'ala ya shirye da mu Ali bin Abi Talib yake cewa laqad ra'aytu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa na ga sahabban manzon Allah fama ahadan minkum fama ara ahadan minkum yushbihu ku da kuke tare da ni a yanzu a wancan zamanin wanda suka rayu tare da Ali bin Abi Talib yake faɗa musu yace na ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku da kuke rayuwa tare da ni ban ga wani wanda ya kama da ɗaya daga cikin su ba to idan misali Ali bin Abi Talib yana faɗawa mutanen da suka rayu da shi a wancan karnin ya ce ya ga sahabban annabi amma bai ga wani mutum da ya kama da su ba a mutanen da yake rayuwa da su ya a wannan zamanin wani zai iya kama da sahabin annabi ballantana ma da matsayi da daraja ballantana ma har zama tsinuwa da zagi da ibada shine ibada a gurin shi ko fir'auna da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa akaznahu wa junudahu fa nabadnahum fil yam fandur kayfa kana aqibatu zalimin Allah yace waja'alnahum a'immatin yad'una ila an-nas ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوهين الله بيتشيس إيني وفرعون بكذونا كي ذكر سافي كي ذكر ينمع دن إينوا بفرعون إباداني ضد الله يا بيد إينوا أكنشي idan fir'aunan da Allah ya tsine masa yace wa atba'anahum fi hadhihi ad-dunya la'ana tsine masa bai zama ibada ba za a tsine ma Abubakar da Umar da Usman ya manta shi ne abin da za a bauta ma Allah maɗaukakin sarki da shi Allah ta'ala ya tsare mu da ɓata ya ce laƙar kanun bi haƙiƙa sun kasance suna wayo gare shi usan gubara ga gizo ga kuma ƙura tare da su wannan shi usan guburan alama ne na idan mutum yi bauta Allah maɗaukakin sarki zai karɓa shi yasa annabi ya ce rubba ashi asa a gabara so dole za ka ga mutum ga gizo ga ƙura tattare da shi amma da zai rantsuwa da Allah akan wani abu kai kana ganin wulakantacce ne wallahi tallahi sai Allah madaukakin sarki ya barantar da shi wa qad batu sujjadan wa qiyama kuma sukan kwana suna ma Allah madaukakin sarki sujjada sannan suna tsayuwar dare wannan kinaya ne na sallah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ibadur rahman cewa wa ibadur rahman kinaya ne ko kuma da Allah ya tashi bai cewa ibadullahi ba Kowa wa ibadul aziz ko ibadul jabbar sai ya ce wa rahman malamai suka ce dalili ne akan dukkan wanda ya siffanta da waɗannan siffofin da aka faɗa sai Allah ya yi masa rahama bayan ya ce allah alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama sai ya bi tuna da li rabbihim sujjadan wa qiyama da haka sujjadan wa qiyama wannan kinaya ne na suna tashi fi sallah da daddare kamar yadda Allah madaukakin sarki yace qul a'unabbiukum bi khairin min dalikum lilladheena ittaqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai yace wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad sai yace alladheena yaquluna wanda suke fada rabbana alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana sannan wa qina azaban nar bayan wannan shine as-sabirina والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار لك والمستغفرين بالأسهار كناية لنا عينهم وتوين صلى سنة الله تعالى ذات إنهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل ما يعجؤون duka wannan ana maganan ainihin wato sallah da daddare kamar yadda ya ce muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum sai ya ce tarahum ruk'an sujjadan wannan kinaya ne na sallah da haka sai yasa wani gurin ya faɗa ce inna rabbaka ya alamu andaka daka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka lokacin da annabi yake wannan sallar ba ni bane ba kai bane ba babanka bane ba babana bane ba malaminka bane ba malamina bane sai sa ali bin abi talib yake cewa qad batu sujjadan wa qiyama yurahuna jibahahum wa junubahum sukan ainihin wato horar da wato goshinansu da kuma sasannin jikinsu wa ya funa ala misalin jamri sukan tsayu kai kace sun tsaya akan garwa shine min dikir ma'arihim saboda tunanin ainihin wato makomasu idan sun tsaya a sallah ka anna baina a'yunihim kai kace tsakanin idanunsu rukabil mi'azi gwiwan akuya ne min tawli sujudihim saboda tsawon sujjadar da suke a sallah wannan shine abinda Ali bin Abi Talib ya ainihin wato faɗa idan zakarullah in suka ambaci Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hajji da kuma cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum haka ya faɗa sannan bayan ya faɗa anan da yake ainihin wato maganan walakun fi ha manafi ila adilin musamman sun mamahillu ha'ilin baitul atiq sai ya faɗa yake cewa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru rasulullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am sai yace fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashshiril muqbitin alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimin salati wa mimma to idan an ambaci Allah hamalat a'yunuhum idan su sai ta cika da hawaye mafi yawancin ma mutane ne sai kai tafsirin Qur'ani daga bakara zuwa nasi ko daga fatiha zuwa nasi har a gama ba za ka ga wanda ya maka kuka ba wa madu kama yamidu shajaru sukan girgiza kamar yadda bishiya ke girgiza yawmar rihil asif a ranar da ake da iska mai tsanani wannan yana cikin nahadul balaga yadda aka ainihin wato kawo shi a ba ta 97 wannan kutubar tana nan Ali bin Talib ya ainihin wato faɗe ta wale Ali wani walad Ali yana da yaya Abubakar wa Umar wa Usman wa abubakarin wa Umar wa Usman utilu an kashe su ma'al al-Husaini tare da Husaini fitif a can amma wa Umar shi kuma Umar min al-Mu'ammarina yana daga cikin wanda aka ainihin wato rayar da su suka rayu bayan wannan fitinar wannan maganar tana cikin biharin anwar na muhammadu al-bakir al-majlisi a mujalladi na 42 a shafi na 84 da kuma a shajaratu zakiya fil ansab a shafi na 400 da ainihin wato 31 malin yake cewa wa inni ni dinnan kama zakartu kamar yadda na ambata fi awwalil kitabi a farkon littafi uqaddimu rijlan ina yin gaba wa akhir ukra kuma ina yin baya hatta ra'aytu hasira daga anna min al-maslaha yana daga cikin maslaha an aktuba fi hadha al-mawdu in yi rubutu a cikin wannan mawdu'in bima yassara Allah ta'ala li da abinda Allah madaukakin sarki sauwaki a gare ni wadalika wannan ya faru ne kuwa ba da istisharati man asiqu bihi min ahli al-ilmi bayan neman shawarar wanda na amince da shi daga cikin ma'abuta ilimi wanda yake nuna mana muhimmancin shawara malamai suka ce don Allah ta'ala ya kwadaitar da musulmi ya nuna musu shawara na da muhimmanci ya kawo sallah da zakka ya raba su a tsakiya ya kawo shawara ya saka ciki ya ce wallazi na stajabu da rabbihin wa aqamus salata da yake nan? sai ya ce wa amruhum shura bainahum sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sai kawo shawara sai kawo sallah a farko sai kawo zakka ya a ƙarshe don ya nuna mana muhimmancin neman shawara malam ya ce fama kana min haƙƙin duk abin da mutane suka gani na gaskiya a wannan littafin to famin min Allah ta'ala wannan daga gurin Allah ne wa ma kana gaira zalika duk abin da aka gani wanda ya saba ma gaskiya to famin nafsi wa shaitan daga gare ni ne daga shaitan ne Allah madaukakin sarki da annabi sun barranta da wannan abu malam yace wasu atana da sannu zan yi kokari fi hadal bahasi a cikin wannan binciken fataratun zamaniya wato wani lokaci na zamani min ahammiyatil fatarat daga cikin mafi muhimmancin lokuta fi tarihin tsawil a cikin tarihin nan namu dogo wahiya وهي ما بين وفاة الرسول شين دقلوك سند النبي رسول إلى سنة zuwa وستين ta سيكرة da ɗaya. Minal min na Bawuya almubaraka na hijira annabi mai albarka wa qad Kitaba. alkitaba malam yace na rarraba wannan littafin ila muqaddimatin akwai gabatarwa wa salasati abwabin akwai kuma babu babubbuka guda uku Ammal almuqaddima muqaddimar littafin nan Fadakar zakartu fiha salasa maqasida muhimma na ambaci manufofi guda uku a ciki masu muhimmanci na farko al-maqsadul awwal kaifa na kaifa kaifiyatu qira'atul wai shin tarihin nan da ake ƙoƙarin shiga a ɓata ya ake karanta shi ɗaya kenan Almakasar da sani manufa ta biyu liman na fi tarih gawa muke karatu a cikin tarihi Almakasar da salisu manufa ta uku wasa'il al-ikhbariyin hanyar masu ba da labari fi tashuhi tarihi, wajen ya suke bi su bata tarihi wa ammal babul awwal amma babi na farko fasarratu fihi al-ahdatha na gangaro da abubuwan da suka faru a tarihiya na tarihi min wafatin nabi sallallahu daga lokacin da annabi ya rasu ila sanati ihida wa sittina zuwa shekara ta 61 min al-hijratin nabawiyya na hijiran manzon Allah sallallahu sannan sai ya ce wa qad za babu sani Waƙar qad a hadasa, al-muhimma malam ce na ambaci abubuwan da suka faru masu muhimmanci fi hadhihi al-fatara al-muhimma a cikin wannan lokaci mai muhimmanci bil asanid sahiha da isnadai ingantattu Ƙadar al igwargwadon iko ma'at tambayi tare da fadakarwa ala ba'd al tare da sashin wasu kissoshi almazawara wacce aka ƙirƙiro ta wal abatil da kuma ɓannace-ɓannace amma babu sani babi na biyu kuwa wa tanawaltu fihi a adalati as-sahaba malam ce a ciki na yi ƙoƙari akan tattauna matsala akan adalci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in mun zo zamu ni a kansa na haka ahalus sunna suke da ƙa'ida cewa a sahabatu kullum udul sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adalai ne akwai wani ta'arifi da shi malam mai tufa yake ya cewa adali ne wanda ya nisanci ka ba'ira ya kaza da haka wannan ta'arifi na shi malam mai tufa ya sha bamban da ta'arifin da sahabbai wato malamai wasu suka yi dukkan mutumin da alherin sirrin jaye kuskuren adali ne sahabin manzon Allah ko babu wani wanda alherin sa bai fi sharrinsa yawa ba da haka wannan shi ne da haka malam yake cewa mustadillan bilkitabi wa sunna ina mai kafa hujja da littafin Allah da sunnar manzan Allah akan cewa lallai sahabban manzan Allah mutane ne adalai sannan ma azzikir ahammi shubuhati tare da ambatan shubuha mafi wato muhimmanci allati usirat hawlahum wacce aka motsar a gefen su sahabbai wa bayanin haƙƙi fi da kuma bayani na gaskiya akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama shubha malamai sun ce ana karanta da shi ne saboda takan yi kama da gaskiya gurin mutumin da bai san gaskiya bane wa amma babul salisu amma babi na uku malamin ce fatanawaltu Na nayi ƙoƙari a cikin sa wajen tattauna qadiyatul khilafati akan matsala ta waye shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa zakartu adillata shi'a bitafsil sannan na ambaci dalilan shi'a dalla dalla daki daki filla filla warka warka ala aulawiyyati ali bin abi talib bil khilafa akan cewa ali bin abi talib shi ya cancanta ya shugabanci bayan rasuwar annabi min abi bakarin wa umar wa usman cewa shi ya fi cancanta shugabanci bayan annabi ya rasu sama da abubakar ko umar ko usman wannan yana daga cikin matsaloli da shekul islamu bin taimiyya ya faɗa cewa dukkan mutumin da ya je runguma ƙidan nan yana yi wallahi bai iya rungumar ta bai je faɗa yana yi sai da hankalin shi ya samu matsala domin ba hankalinka ya samu matsala ba babu yadda za a yi Allah ya naɗa wani ya ce su yayi wasu su naɗa wani a gefe su ce su yayi sannan daga ƙarshe a kada naɗin Allah naɗin Allah bai yi ba naɗin wasu ne zai yi babu yadda za a yi hakan ya yi in dai da hankali salimi lafiyayi a daidai lokacin da Allah yake cewa ƙulin lafin mamalikal mulki tu'til mulka man sha'u watan zi'ul mulka min manta sha'u shi yake ƙwace mulkin a hannun wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama sannan kuma wanda yake wannan aikin ya naɗa wani ya ce sai ya yi wasu sun naɗa wani su ce ba zai yi ba a gefe daga ƙarshe a kala na ɗan Allah na ɗan sai a ina wannan sa saboda wannan rashin hankalin sai kaga mutum ya ɗauki ƙarfi yana farɗa ma jikin shi da sunan Allah yake bauta ma ga Allah yana faɗa ƙarar a ƙur'ani yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kanku Allah yana tausayin ku Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa wala tulqu bi aydikum ila haluka." kada ku jefa hannunku cikin halaka amma ka kalla saboda rashin hankali hankalin ya samu matsala ranar ashura haka mutum zai zo ya farta ma jikin shi makami da niyyar cewa wai Allah madaukakin sarki yake bautawa shi yasa ibn Taymiyyah ya faɗa yake cewa bai taba ganin wawayen mutane ba a duniya wajen wauta da rashin hankali kamar su inda naqal babu wanda ya kai su ƙarya wajen ciranto magana inda al'aqal babu wanda ya kai su wauta da wawanci da rashin hankali Allah ta'ala ya shirye da mu malam yake wala qashtu hana tattauna ta niqashin ilmiya tattaunawa na ilimi daƙiƙan mai zurfi in ji malam qalla tajiduhu fi ghairi hadha alkitab kadan ne zaka iya samun shi a wani littafi wanda ba wannan ba in ji malam malam yace wala aqulu hadha min babil ijabi wannan maganar da na faɗa na ce na tattauna masailu da suke da alaƙa da shubuhohin shi'a da kuma matsaloli na ilimi wanda ba za ka same shi a wani littafi wanda ba wannan ba ya ce ba ina faɗarsa ba ne a babi na jiji da kai bal ya ce a amin babi wa amma bi ni'imata rabbika fa hadis wannan ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya sauke min na in yi haka da haka kuma ni'imar ka in yi maka sai ka faɗa kamar yadda ina ganin kwatankwacin irin wannan maganan Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya yi ta a kaddima na sifatu salatin nabi ya ce ya tattauna matsaloli da suke da alaƙa da sallah wanda ba za ka samu a wani littafi wanda ba shi ba Allah ta'ala ya samu dace hada malam yace wannan kenan wa as'alullah al-aliyyul qadir ina roƙon Allah madaukaki mai iko an yaji ala hada al-amala khalisan liwajhil karim Allah ya sanya wannan aikin tsantsa saboda fuskar sa mai karanci wato saboda neman yaddarsa kenan innahu wali zalika Allah shi yake jidincin haka wal qadiru alaihi kuma shi yake da iko akan sa malayin to akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin karshen wato wannan muqaddima wadiya ta tabbata ga Allah wanda ya rubuta shine Usman bin Muhammad al-Khamis ghafarallahu lahu Allah ya gafara gare shi wal walidin da iyayen shi walil muslimina da kuma musulmai gabaki daya wannan shine adabu na addu'a idan zaka yi ka fara makanka sannan sai ka maragowar mutane sai ya rufe da wata magana yake cewa billahi ya tsari an kutubi wa sami aha asbil alaiha rida alhukumi wal karami wastur bilutufu kamatar ƙafu min katsa'in au asli hannu tusar in kunta zafi hannu fakam jawarin ka ba wasan ku adatuhu wa husamin na ba a adadu salami وكلنا يا أخي خطاء ذو زلل والأذر يقبله ذو الفضل والشيم يتي بالله إن جمال يتي إنا هداك دا الله يا قارئ أن كتبي يا كمي كرنت للتافينا يا مي كرنت للتتفينا ba mai karanta ba wasami a hada wanda ake karantawa yana saurari asbil sai ce ka saki rida alhukumi mayafin nan na hukunci walkarami da kuma karamci alaiha akan wannan littafin nawa wastur ka lullube ƙahu talqahu abinda kake haduwa da shi min katsa'in na kusa kurai. lutfika da tausayinka aw hannu. ko ka gyara shi tusab sai a baka lada in kunta za fahimin in dai kai ma abucin fahimta ne fa ya yace so nawa ne jawadin aka samu ingarman doki irin na folo din nan wanda wasu adatuhu jissan da aka yi tsere shine al'ada shi shi yake zuwa na ɗaya, amma yau da gobe da aka zo aka fara tseren kaba sai ya kifi ya faɗi, bai kai inda ya kamata a ci ya kai ba wa kam musamin solo ne aka samu wato takobi kaɗau wanda au adadu salamin ya dawo ma'abucin dakushewa wanda ɗabi'arsa shi ne wannan takobin duk sanda aka datsa abu da shi ya wuce shi ne gaya ma jini na wuce amma yau da gobe sai ta sa idan an tsara sai ka gabe kama ba sai ce wa kulluna ya akhi dukkanmu ya kai dan uwa khatsa'u masu kore ne zu zalale muna da tibai amma wal uzuru. shi uzuri da kake ganin shi yaqbalu huzul fadli ma'abucin falala yana karɓarsa wa mai da kuma ɗabi'a mai kyau ana nuna lokaci yayi da haka insha Allah wajen tsaya a nan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh